Uh,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 يقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين والأرض فرجناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين في هذه الآيات الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى قدرته العظيمة فقال والسماء بنيناها بأيد أي خلقناها وأتقناها بقوة وقدرة عظيمة وإنا لموسعون لأرجائها وأنحائها كما أننا لموسعون أيضا على عبادنا بالرزق الذي ما ترك الله دابة في القصار ولجز البحار وأقطار العالم العلوي والسفلي إلا وأوصل إليها من الرزق ما يكفيها وساق إليها من الإحسان ما يغنيها فسبحان من عم بجوده جميع المخلوقات وتبارك الذي وسعت رحمته جميع البريات ثم قال تعالى والأرض فرشناها فنعم الماهدون أي جعلناها فراشا للخلق يتمكنون فيها من كل ما تتعلق به مصالحهم من مساكن وغراس وزرع وحرث وجلوس وسلوك للطرق الموصلة إلى مقاصدهم ومآربهم ولما كان الفراش مهدها سبحانه وتعالى أحسن مهاد على أكمل الوجوه وأحسنها وأثنى على نفسه بذلك فقال فنئم الماهدون الذي مهد لعباده ما اقتدته حكمته ورحمته وإحسانه ثم قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون أي ومن كل شيء خلقنا صنفين سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وبر وبحر وضياء وظلام وإيمان وكفر وموت وحياة وشقاء وسعادة وجنة ونار حتى الحيوانات جن وإنس ذكور وإناث والنباتات ولهذا قال تعالى لعلكم تذكرون أي لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له قال ابن تيمية رحمه الله فنفى الله عن نفسه الأصول والفروء والنذراء وهي جماع ما ينصب إليه المخلوق من الآدميين والبهائم والملائكة والجن بل والنبات ونحو ذلك فإنه ما من شيء من المخلوقات إلا ولا بد أن يكون له شيء يناسبه إما أصل وإما فرع وإما نظير أو اثنان من ذلك أو ثلاثة وهذا في العالميين والجن والبهائم ظاهر وأما الملائكة فإنهم وإن لم يتوالدوا بالتناسل فلهم الأمثال والأشباه ولهذا قال سبحانه ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون انتهى كلامه رحمه الله عباد الله فلما دعا الله سبحانه وتعالى العباد إلى النظر لآياته الموجبة لخشيته والإنابة إليه أمر بما هو المقصود من ذلك وهو الفرار إليه أي الفرار مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا فرار من الجهل إلى العلم ومن الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة ومن الغفلة إلى ذكر الله فمن استكمل هذه الأمور فقد استكمل الدين كله وقد زال عنه المرهوب وحصل له نهاية المراد والمطلوب يقول ابن القيم رحمه الله وكلما كان العبد حسن الظن بالله حسن الرجاء له صادق التوكل عليه فإن الله لا يخيب أمله فيه البتة فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل فإنه لا أشرح للصدر ولا أوصع له بعد الإيمان من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به انتهى كلامه وتدبروا بإياه عباد الله قوله تعالى ففروا إلى الله حيث عد الفعل بإلى بدلا من حرف من الذي جاء في قوله تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وقول موسى لفرعون ففررت منكم لما خفتكم وقوله قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فالفرار لا يكون إلا من ولكن في هذه الآية عدي فيها الفعل بإلى وهذا غير معقول وما ذلك إلا لأن الله تعالى هو الوحيد الذي تفر منه إليه فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها وهو متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإن كل ما في الكون من المكروه والمحظور الذي يفر منه الأب فإنما أوجبته مشيئة الله وحده فإنه ما شاء كان ووجب وجوده بمشيئته وما لم يشاء لم يكن وامتنع وجوده لعدم مشيئته فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره فهو في الحقيقة فار من الله إليه عباد الله إن الفرار إلى الله تعالى أمر عظيم كثير كثير الفوائد منها أن في الفرار إلى الله أنواع المحاب والأمن والسرور والسعادة والفوز فيفر العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره وكل من وكل من خفت منه فررت منه إلى إلى الله تعالى فإنه بحسب الخوف منه يكون الفرار إليه ومن فوائد الفرار إلى الله تعالى حصول رضوان الله سبحانه وتعالى والفوز بالجنة والنجاة من النار ومنها ترك المعاصي والبعد عن الشبهات قال ابن عباس رضي الله عنهما فروا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم ومن الفوائد كذلك طهارة القلوب وصفاء النفس وحب الناس والعطف عليهم كذلك من الفوائد يشعر المرء بالسعادة والفرح دائما كما أنه يبعد عن الدنيا والانشغال بمباهجها ومآثرها عباد الله إنه لا يعلو الشيطان جهدا في صد من أراد الفرار إلى الله تعالى بأنواع الشبهات والشهوات كما يقول ابن القيم رحمه الله إذا عزم العبد على السفر إلى الله تعالى وإرادته عرضت له الخوادع والقواطع فينخدع أولا بالشهوات والرياسات والملاذ والمناكه والملابس فإذا وقف إندها فإذا وقف معها انقطع وإن رفضها ولم يكن معها وصدق في طلبه ابتلي بوضع عقبه وتقبيل يده والتوسعة له في المجلس والإشارة إليه بالدعاء ورجاء بركته ونحو ذلك فإن وقف معه انقطع به عن الله وكان حظه منه وإن قطعه ولم يقف معه ابتلي بالكرامات والكشوفات فإن وقف معها انقطع بها عن الله وكانت حظه وإن لم يقف معها ابتلي بالتجريد والتخلي ولذة الجمعية وعزة الوحدة والفراغ من الدنيا فإن وقع مع ذلك انقطع به عن المقصود وإن لم يقف معه وصار ناظرا إلى مراد الله منه وما يحبه منه بحيث يكون عبده الموقوف على محبه ومراده أين كانت وكيف كانت تعب بها أو افترى تنعم أو تعلم أخرجته إلى الناس أو عزلته عنهم لا يختار لنفسه غير ما يختاره له وليه وسيده واقف مع عمره ينفذه بحسب الإمكان ونفسه عنده عليه أهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها على مرضاة سيده وأمره فهذا هو العبد الذي قد وصل ونفذ ولم يقطعه عن سيده شيء البتة انتهى كلامه رحمه الله واتقوا الله عباد الله وفروا إليه وتوبوا إليه فإنه لا منجا ولا ملجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باياك ينقوانا مسلمين الله مدوكتين سركي أتكل تابي بجرمة القرآن الله يناتيوا والأرض فرشناها فنئم الماهدون كوكما قبان وانا الله والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون Allah ce hakika sama mun gina ta da karfi da kujara mai girma wa inna la mufi'ud hakika mu masu yalwatawa ne wal arda farashnaha kasa kuma mun shimfida ta Allah ce fa ni'mal mahidun ma dalla da masu shimfidawa wa min kulli shay'in khalaqna zawjay daga dukkan wani abu komai da ka sani Allah ce mun halicci kala biyu la'allakum tazakkarun ko kwa wa azantuku koma zuwa ga Allah madaukakin sarki fafiru ila ku gudu zuwa ga Allah madaukakin sarki inni lakum minhu nadhirun mubin hakika ne mai gargadi ne gare ku mabayyani dangane da abin da ya shafi lamarin ubangiji Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi masu girma Allah madaukakin sarki yana bayyana mana kudirarsa da ikonsa yana gaya mana cewa ya halicci sama da karfi kuma ya yi ta a bisa kyakkyawan halitta ya kyautata halittarta sannan kuma dadda haka Allah ce wa inna la mubi'un mu masu yalwatawa ne masu yalwata sasanninta ne da gefenta kamar yadda mu masu yalwatawa ne ga bayinmu mu yalwata musu arziki don haka babu wata dabba a bayan ƙasa ko a cikin ruwa ko a sama ko a ƙasa face Allah madaukakin sarki ya azurta ta da abin da zai ishe ta Allah ya koro mata abin da zai wadatar da ita sarki ya tabbata ga wanda kyautarsa ta haɗa dukkan halittu gaba daya albarka ta yawaita ga wanda rahmarsa ta shafi dukkan halittu gaba daya Allah ya ce wal arda farashnaha Ƙasa kuma mun shimfida ta ma'ana mun sanya ta shimfida ga halitta suna da damar su yi abin da suke so na maslahar su a bayanta ta hanyar gina wuraren zama ko ta hanyar yin shuka da dashe ko ta hanyar zama ko ta hanyar bin hanyoyin da suke bayan ƙasa zuwa ga inda suke so su kai to yayin da Allah ya shimfida ƙasa kyakkyawar shimfiɗa irin wannan shimfiɗa da muke gani muna gina gidaje muna yin shuka muna haƙawa mu samu ruwa da ma'adanai muna bi mu tafi mu ratsa tsakanin wannan dutse da wannan dutse a samu hanya a fita a rarake ƙasa a yi hanya don haka Allah ce fa ni'mal mahiduna madalla da wanda suka shimfiɗa wannan ƙasa mana ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya yabi kansa da kansa akan irin wannan abu da Allah maɗaukakin sarki bisa hikima da rahma da jin kai da kyautayi sannan Allah ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn kowane abu mun halici fi biyu la'allakum tazakkarun ko kwa wa azantu ma'ana duk wani abin da ka sani Allah ya halice shi fi biyu sama da kasa dare da yini rana da wata tudu da kwari tudu da ruwa haske da duhu imani da kafirci mutuwa da rayuwa talauci da arziki aljanna da wuta hatta dabbobi ma zaka ga aljanu da mutane kaga fimfibi ne haka nan zaka akwai maza akwai mata hatta tsirrai haka Allah ya halicce su da haka Allah ya ce la'allakum tazakkarun ko kwa yi tunani ku gane cewa mahalicci guda ɗaya ne Allah madaukakin sarki wanda shine kaɗai bai da abokin tarayya ibn al-qayyim rahimahu ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala yana cewa a cikin wannan aya Allah ya kore wa kansa usul da furo da nazara Allah ya kore wa kansa asali ma'ana abinda ake nufi da asali ma'ana Allah ya kore wa kansa iyaye ya kore wa kansa yaya ya kore wa kansa waɗanda suke kama da shi waɗannan wannan abubuwa su ne ake dangana wa dukkan halitta mutane ne dabbobi ne mala'iku ne aljanu ne yace hatta da hatta tsirrai za ka samu suna da ɗaya daga cikin irin waɗannan abubuwa babu wani abin halitta face yana da abin da ya dace da shi ko dai ma'ana iyayen shi wanda suka haife shi kaga irin shi ne mutane ne irin shi suna ji suna gani suna magana da irin halitta irin tashi ko kuma ka samu yana da 'ya'ya ma'ana shi ne asalin kuma ya haifa yana da reshe irin shi ko kuma ka samu akwai wanda yake kama da shi ko ka samu biyu daga waɗannan abuwa ko ka samu ma uku gaba ɗaya ya ce wannan in ka kalli yan adam jinsu shi nan a fili gashi nan yanzu jin muna gani muna da iyaye muna da yaya muna da yan uwa muna da waɗanda suke kama da mu haka nan dabbobi za ka ga uwa za ka ga ɗa za ka ga uba ya ce amma mala'iku duk da ba sa haihuwa to su ma suna da wanda suke kama da su da haka za ga misali ga mala'ika jibril sai a ce ga mala'ika mika'il ga mala'ika israfil ga mala'ika kaza ce amma Allah madaukakin sarki shine ne wahdahu la hula la da haka Allah ce wa min kulli shay'in na zawjayn ta Zakaru, da haka ya ku yan uwa masu girma yayin da Allah ya faɗi waɗannan abubuwa da suke da tabbatar cancantar Allah da bauta da kuma girma na ubangiji Allah madaukakin sarki sai Allah ya kira bayi cewa su kalli waɗannan ayoyi su koma zuwa gare shi sai Allah ce fafirru ila Allah ku gudu ku koma zuwa ga Allah ma'ana ku gudu daga abinda Allah baya so a zahiri da batini ku koma zuwa ga abinda Allah yake so a zahiri da batini ku gudu daga jahilci zuwa ga ilimi ku gudu da kafirci zuwa imani ku guje wa safan Allah zuwa da'a ku guje wa gafala da rashin ambatan Allah zuwa ga ambatan Allah duk wanda ya cika waɗannan abubuwa ya cika addini gaba ɗaya hakika duk wanda ya cika waɗannan abuwa ya cika addini gaba ɗaya kuma abin da yake tsoro zai gushe kuma zai samu abin da yake nema ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa duk yayin da bawa ya zama mai kyautata zato ga Allah mai kyakkyawan fata a wajen Allah mai gaskiyar tawakkuli dangane da Allah ma'ana dogaran shi na gaskiya ne to ka Allah baya tabbatar da shi shi har abada Allah baya tabbatar da shi har abada domin Allah baya tabar da wanda yake da kyakkyawan zato gare shi baya tozarta aikin mai aiki kuma babu wani abu da yake sa mutum ya samu wata a zuciya ya samu kwanciyar hankali bayan imani irin kyautata zato da kuma ma'ana gaskiyar nufi da gaskiyar ma'ana aminta da fata ga Allah madaukakin sarki ya ku yan uwana masu girma ku kalli wannan aya Allah ta fa firru ila ku gudu zuwa ga Allah sai aka yi amfani da kalmar ila da ke nuna ka gudu zuwa ga Allah sabanin kalma alfirar yawanci takan zo da min kamar baɗin Allah la wai salata alaihim la wallaita minhum firaran Allah ce waɗannan ashabul kahf yayin da suke bacci wanda suke cikin kogo da za ka tsinkayo su ka gansu la wallaita sai Allah ce minhum firaran da za ka gudu ka bar su kun ga aka yi amfani da kalmar minhum firaran ba a ce la wallaita ilaihim ba sai aka ce minhum fadin annabi Musa yake ga Fir'aun ce fa farartu minkum na guje muku yayin da na ji tsoro lokacin da abin nan ya faru na kisan mutumin nan annabi Musa ya gudu ya bar garin shi ne a yake ga Fir'aun na guje muku haka nan Allah yana ga mana qul innal mauta allazi tafiruna minhu mutuwar da kuke gujewa Allah ce fa innahu mulaqikum za ta riske ku to za ga alfirar ji ya zo da kalmar min amma a wannan aya sai Allah ce fasirru ilallah ku gudu zuwa ga Allah domin Allah maɗaukakin sarki shi ne kadai wanda zaka gudu saboda tsoron shi kuma ka koma zuwa gare shi amma duk wani abin da ka sani in ka guje masa saboda tsoro to guje masa sarki ka tafi wani abu gurin wani abu daban idan ka ga zaki ka gudu dan tsoro zaka tafi inda baya nan ne zaka tafi inda zaka samu aminci in ka ga kaza zaka tafi inda ba wannan abu amma shi Allah in ka gudu to abin da ake so kuma ka koma zuwa gare shi domin laman ja wa laman ja minhu illa ilai ba wata mafaka ba wani gurin da zaka fake daga Allah sai a wajen Allah madaukakin sarki shi sa aka yi amfani da kalmar fafirru ilai to wannan guduwa zuwa ga Allah ya kunshi ta Allah da bauta ta Allah da bauta wanda shine duk abin da manzanni suke kira akai ta ya zaka gudu ka koma zuwa ga Allah ka ta shi da bauta sannan ma'ana ka sani duk wani abin da kake jin tsoro a nan duniya da kake jin tsoro to wannan abin Allah ne ya samar da shi kuma ya zo ne karkashin mashi'ar Allah madaukakin sarki Abin da ma zaka gudu zuwa gare shi dan ka aminta shi ma Allah ne ya samar da shi kuma ya zo ne bisa mashi'ar Allah madaukakin sarki to ka ga ashe in ka gudu daga wannan ka tafi gurin wancan ka gudu daga wajen Allah ka koma zuwa ga Allah ne ma'ana ka guje wani abin da yake tsoro kuma ka koma zuwa ga Allah domin duk waɗannan abubuwan Allah ne maɗaukakin sarki ya samar da su da haka guduwa da komawa zuwa ga Allah abu ne mai girma ya ku kuwa. yana da fa'idoji masu yawa na barko dai akwai abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ke so da yawa a ciki domin ma'anar ka gudu zuwa ga Allah shi ne kabar kafirki zuwa imani kabar sabo zuwa ɗa'a, kabar abin da yake ba daidai ba zuwa abin da yake na daidai kabar jahilci zuwa ilimi kabar ma'ana rashin ambatan Allah zuwa ga ambatan Allah to kaga wasu abuwa ne da Allah yake so zaka samu farin ciki za ka samu rabauta za ka samu kwanciyar hankali da haka bawa idan ya guja waɗannan abu to zai koma da zuwa ga abin da Allah yake so sannan za ka samu yarda Allah maɗaukakin sarki za ka samu shiga aljanna za ka zama ka bar saƙo ka nisanci shiga abin da yake na sha'awa ka koma zuwa ga Allah ke abdullahi ɗan abbas ya fassara fa firru ilallah da cewa firru ilallahi bi taubati min zunubikum ku gudu daga ma'ana zuwa ga Allah ku gudu zuwa ga Allah ta hanyar tuba ga barin zunubanku ya ku yan uwana shedan baya yin kasa a gwiwa wajen ganin ya kange duk wanda yake kokarin komawa zuwa ga Allah ta hanyar ka shubha ko ta hanyar kawo sha'awa kamar yadda ibn al-qayyim yake faɗa yace bawa idan ya kujiri tafiya zuwa ga Allah sai abuwan yaudara su zo su tare mai gaba shedan ya ta bijiro mai da abuwa daban-daban da farko zai iya bijiro mai ta hanyar sha'awa ta hanyar nuna mai mulki ta hanyar nuna mai mata ta hanyar nuna mai dukiya da jin daɗin duniya idan ya tsaya nan ya shantake a nan to shi kenan tafiyar ta lalace kuma ba zai kai inda yake so ba idan ya tsallake wannan ya wuce ya miƙe wajen neman abin da yake so da kusanci ga Allah sai shaidan kuma ya zo sai a jarrabe shi ta hanyar wasu da gabin bayansa suna ma'ana sun barta hannunsa suna girmama shi suna nuna cewa shi ne kaɗai suna cewa suna neman albarkarsa ta hanyar ma'ana mutane su taru suna mai muridanci har ya zama sun kange shi zuwa ga abin da yake so in ya rudu da wannan ya tsaya ya rudu da wannan ai yanzu ya kai ya isa har ma wani yana ganin shi in ya mutu ma aljanna ma ba wai shi ba zai iya ba wani ma a duniya zai iya cewa wani dan aljanna ne to daga nan shi kenan ya yanke shi dan ya samu abin da yake so in ya tsallake wannan wannan bai sa shi girman kai ba wannan bai sa ya wuce matsayin shi ba ya gane cewa shi bawa ne na Allah ya hana su abin da ba daidai ba ya daura su kan abin da yake na daidai shi shikenan sai kuma shedan ya zo mai ta wuta fuska sai zo mai ta babin karamomi da kushubat sai ya dinga nuna masa wasu abuwa abu kaza fa karama ne abu kaza fa kashabi ne akai maka ai kana da kaza ai kana da kaza idan ya rudu shi kenan ya yanke anan ba zai karasa inda zai je ba idan ya wuce nan sai shedan ya bullo mai ta kofar zuhudu sai ya dinga nuna masa abin da ya kamata ai shi kenan kama kebance ka dinga ibada kama ne sanci mutane ka kaza ka kaza sai ya ruɗe shi da wannan shi kenan sai ya je ya fada sai ya bar neman ilimi sai ya bar abin da ya kamata sai ya kaurace wa jama'a sai ya uzura irin wanda ba ta da amfani daga nan shedan ya samu abin da yake so idan nan ma ya tsallake ya wuce to shi kenan sai ya wuce ya tafi ya tafi har zuwa ga inda Allah yake so sai a waye gari babu abin da yake so sai abin da Allah yake so babu abin da yake nema sai yardar Allah duk inda wannan yarda ta Allah take ita yake nema sai ya zamana baya damuwa a cikin hutu yake ko a wahala yake baya damuwa yana jin daɗi ko baya jin daɗi baya damuwa yana tare da mutane suna tare da shi baya damuwa ba abin da yake zaɓa sai abin da Allah yake so ba abin da yake yi sai abin da Allah yake so ba abin da mana yake aikatawa sai abin da Allah yake so ya ɗauki ransa yana ganin ransa ya yi kaɗan ya gabatar da wani abin da ransa yake so biye da abin da Allah yake so to in yi wannan sai cimma abin da yake so sai ya zama bai yanke ba sabanin yadda shi shedan da yake so a baya ya tsayar da shi daga nan sai ya zama cikakken bawa ga Allah madaukakin sarki da haka wannan jan hankali ne ga duk wanda ya kudirta tafiya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki to ya sani zai gamu da makirci na shedan kala kala abin da ake so ya ci gaba kada ya tsaya kada ya rudu da waɗannan abuwa da shedan zai zo masa kullum ya zama yana yawaita addu'a yana komawa zuwa ga Allah yana kankan da kai zuwa ga Allah yana ma'ana jin kansa ba kowa ba sai ya cimma miradinsa amma in ba haka ba shedan sai zo ya kange shi sai ya zama bai isa zuwa ga Allah maɗaukacin sarki ba ya ku yan uwana masu girma mu ji tsoron Allah maɗaukacin sarki mu koma zuwa ga Allah mu tuma daga munanan ayyukanmu mu sani ba gurin fakewa ba wurin da mutum zai gudu daga azabar Allah sai face zuwa ga Allah din sai dai yayi imani da Allah ya koma zuwa ga Allah ya abin da Allah yake so Allah yana cewa hakika waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka nagartattu suka ma'ana ɗanɗan da kai suka koma zuwa ga ubangijinsu to waɗannan su ne ‘yan aljanna kuma za su dawwama a cikinta ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikin waɗannan bayi Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka gabarta mana abubuwan da muka aikata wanda ba daidai ba Allah ka shiryar da mu gaba daya Allah ka dora mu akan tabarkin ka madaidaici ya Allah ka jikan iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da matanmu da 'yan uwanmu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka yafe musu su ka haskaka su. ya Allah ka sa mu cika da imani Allah ka tashe mu tare da annabawa da siddiƙai da salihan bayi ya Allah ka gafarta mana zunubanmu ya Allah ka gafarta mana zunubanmu shugabanninmu ya Allah ka kama hannunsu zuwa ga abin da yake daidai Allah madaukakin sarki ka sanya tausayin bayi a cikin zukatansu Allah ka sanya tausayin bayi a cikin zukatansu Allah ka dora su kan abin da yake daidai kuma abin da yake ka ne Allah madaukakin sarki ka yafe mana abubuwan da muka yi ba daidai ba ya ku yan kwami salati ga fiyayyen halitta manzon Allah manzon rahma hakika Allah ya umarce mu da yi wa manzon su salati ko manzo Allah ya kwadaitar yana cewa wanda ya mun salati dai Allah zai mai goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك